tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara dare da 23 ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na 272 daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al-Imam abulhussein muslim bin al-hajjaj allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam idan yin wawa su manta ba a karatunmu da ya gabata mun tattauna dangane da hukuncin lallagen kare ko ko mun shiga babin da zai bayani akan hukuncin lallage na kare kuma mun ga dacewa mu tsaya mu tattauna dangane da mu ji wai menene kare waye kare wata dabba ce ake kira da kare me ɗabi'un kare ya yanayin al'amura na kare yake jama'a kun gano wannan to a karatun da ya gabata <clears throat> mala ya dauko mana wata tsarin magana ne mai ban sha'awa A kan abin da ya shafi rayuwan kare shine cutan da ke kama kare kun san idan wannan cutan aka batta take yawo kamar yadda za mu zo za mu ci cutan ba ta a akan kare cutan tana tafiya hatta kai ga ta kama dabbobi irin rakuma hatta bareyi awaki da sauransu cuta ne mai muni mai illa cuta ce ta bala'i ta wuce diyan da za ka iya tsoron ta shi za kamar yadda muka bayani a karatun da ya gabata za ku ga gwamnatoci musamman a garuruwa inda akwai karnuka da yawa a duk shekara suna ware kudade a siyo alluran rigakafi da suke makarnuka raga idan ake makare rigakafi wannan an kyauta yi ko ya mutu ba komi kila kun da inda muka dusa. to idan ba a maganin wannan cuta da ke kama kare ba ku zama dan adam ya shiga uku an fahimta dan adam ya shiga uku tumala yana ɗauko mana maganganu don gane da yadda za ka gane cewa shi kare ya kamu da wannan cuta yadda in ka ga kare da wannan ɗabi'a ko to naka wuri wallahi na shi wuri in ba haka ba ko ya ga sha mamaki <coughs> to shine mala yake cewa wa ya ta'ti'u ra'sahu idan ga kare abubuwan da muka ambata a baya sun faru da shi ka samu kasadin da ya gabata ka je su kuma kaga kullun yana kwantar da shi ƙasa wayan hadiru zaharahu yana ƙoƙarin tankwara bayan shi ƙasa kuma yana tafiya a karkace haka wai ta'awwaju sulbuhu ila janibin yana ƙoƙarin karkatar da bayan shi gefe ɗaya na tafiya a karkace kama a ce motan ice ko tifa ta ce santa bot haka ta tafiya a haka a haka kuma yana sun koyar da kanshi kuma bakin shi na zubar da yamu hancin shi na zubar da yamu da lalala ku gane sannan wala ya zalu ya da kulu zanabuhu bainar rijilai kuma yana tafiya yana shigo da bindin shi tsakanin kafafun shi wa yamshi kha'ifan yana tafiya tsorace maghmuman cikin damuwa ka annahu sakaran kaga yana kadawa kaman ya sha giya jama'a kaga kare yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ka ce ai ya kamu da wancan cutan sai in ha mafi yawanci ne suka faru yana tafiya kaman ya sha giya wa yujawwi'u fala ya'kulu kuma ga gashi ɗan ya karen ya zauna cikin yunwa ko da da gangara ka hana shi abinci ko da za a kawo mai abincin kuma a dingura mai kuma ba zai ci ba kuma komai ka ba shi ba zai ci ba wa ya akushu fala ya shiribu ya zauna bai sha ruwa ba ya zama yana jin matuƙin ƙishi kuma ya tadda ruwan koma a kawo mai ruwan kaga waya ruwan ya sha ma bai yi ba wa rubba ma ra'al ma'a fayyaf za'u minhu a wani lokaci ma sai gaga karen ya ga ruwan madadin ya sha kuma sai ya turgeta ya razana da ganin ruwan an gane ruwan ma ya tsorata shi ruwan ma ya firgita shi ana bin shi da ruwa kuma an san yinin titar bai sha ruwa ba amma kuma a gan shi a tsoraci a firgice don gani da ruwan ko abincin da ya gani wa rubbama ra'al ma'a za'u minhu wa rubbama mutu minhu haufan. wa lokaci ma saboda wannan tsoron da ya ji ko ya razana sai iya haɗiye zuciya ma ya mutu ɗan karen tsoro da firgici da kuma razani wa idza laha lahu shubhun hamala alayhi min ghairin nabhin da misali zai ga ko inuwa ko wani abu ya gilma mai sai ga ya kai sura wurin a guje ba tare da haushi ba bayan da za a kare kai ma wani abu sura bai haushi ba ba zai yiwu ba in ga ya daren ma abu ba haushi ga kuma wasu daga cikin waɗancan ababen da muke ta faɗa to ka sani kare ya kamu da wannan cutar walkilab ta harubu minuhu kaga sauran karnuka in sun gan shi suna guduwa su bar shi fa'iza da na min ha gafla idan karkariya ko wani kare misali ya matsi wannan karan cikin rabkana da sabsata basallahu wa khada'at za ka ga wannan karen da ya matse shi ya zama yin da kasan wanda aka watsa ma ruwa zai larrab ya kasa wani karsashi wa khashi'at bayna yadayhi kaga wannan kare na biyu mai lafiya da ya zo kusa da wancan kare mara lafiya ba tare da ya sani ba yana mai kankan da kai a wajen a tsorace tsoron karye cije shi kun gano wannan fa'iza a ƙara hadal kalbu insanan da irin wannan kare da ya kamu da irin wannan cutan zai ciji mutum a raba lahu amradun rabi'a cuta na rashin lafiya na ƙasƙanci da tozarci da wulaƙanci zai kama mutumin daga ta gudu ko ya ta lallage ko ya ta haushi shegantaka dai irin na ɗabi'an kare mai yiwa shi za ga yanayi ko ya ta iwu ko ya ta ma? wala ƙarshen ta ma ya mutu an gano wannan ha أن ni amin shirbil ma? wani lokaci ga karen da mutumin da kare ya cuje ciza in yana da irin wannan cutan shi karen kuma haka rashin sa'a dama kai tsaye fa yana cizon ka za ka kamu yadda ka san maciji ne sare ka kargace ce zai iya yiwa ya cije ka ba ka kamu ba wannan maganan ma bata taso ba rashin jini rashin tsagawa kun gano wannan to shi ne malai ce daga cikin abin da zai iya samu mutum ayyamta ni amin shirbil ma Shi ga ya kasa shan ruwa hatta ya halika tsashen har kishi ya kashe shi mun gane kaga mutum iri-iri ga ruwa ya sha kaga ya daga cin ɗabi'an karen da ya kamu da wancan cutan yana gano ruwa ya sha ko to wanda ma karen ya ciza shi ma yakan kamu da irin wannan matsalar wala ya zalu حتى hatta سقي الماء لم يشرب lam غشي ba zai gushe ba ya taskiya yana neman ya sha ruwan kuma yana cewa a bashi hatta idza suqiya al da za a kawo ruwan a bashi kuma lam yashribuhu ba zai dauka ya sha ba kuma ga mummunan bala'in kishi yana ji amma kuma da za a bashin kuma ba zai sha ba فإذا استحكم وإذا استحكمت هذه العلة به فقعد للبول خرج منه شيء على هيئة kilabis الصغار duk mutumin da ya kamu da irin wannan cutan kuma cutan istahkamat ta kama jikin shi ko ina to da zai je tsuguna fitsari ko za ga wasu tsutsotsi suna fitowa masu suran kare an gano wannan da za a kalli tsotsotsin da kyau sai ga kamar suna da kiran halitta irin na kare duk wanda kare mai irin wancan cutan ya ciza ya shiga matsala shi yasa kun ga masu kiwon karnuka cikin jama'a suna jefa rayuwarsu da rayuwar al'umma cikin haɗari sau da mai yiwa wanda za ga yana mu'amala da kare bai da wannan ilimin ma ba bai da shi kwata-kwata kawai ya ɗauko musiba ya shigo ma al'umma da shi wannan karen ya zo ya ciji 'ya'yan mutane kafin a farga ya zuba musu cuta kuna lura da wannan da kyau jama'a Allah ya kyauta qala sahibul mu'jiz fil tibb to barkuci yanzu wannan bayanin da aka dauko ana yi dangane da kare a wannan babu ban tsammana akwai wanda zai ce bai da muhimmanci a wannan bayanin a yanzu haka wannan yana ɗaukan mu ne ya kai mu wai me yasa annabi ya ce idan kare ya lallage a cikin ruwa a wanke so bakwai ulahun na me yasa an gaya muku annabi yana magana da kani, yanzu kalli iyakan abin da annabi ya faɗa yanzu ba so ake a bayyana maka me waye kare ya ɗabi'an kare ya yamu da cizo da cutan da ke kama kare ji a tun wancan mako muke har yau karatu na biyu kenan kuma ba za a gama ba yau duk yadda muka yi sauri kuwa shi sa annabi zai yi magana yar kat amma an tayi sharhin ta mujalladat za a yi shi sa duk bai sallama ma annabi ba jama'a yana da matsala kowaye mu dai mun sallama Allah ya sa mu dace sahibul mu'jiz fi yake cewa alkalbu ko ko alkalabu kalabu kalbu ka ɗaura lamun ɗin nan kare kenan kalabu shine mai cutar wannan cutar da ke kama kare sunanta mai kala to shi wannan malamin ya ce halatun kalijizam wannan cutar ko to kamar kuturta ce ta'arudu lil kalbi waz-zi'ib cutan tana kama kare kuma tana kama kerkeci wabun awi wabun urs wasa'alam kuma tana kama dila tana kama karen daji tana kama duk wani dabban dawa mai siffa da sura irin na kare yanzu ka in ka kalli dila dila ya kama da mi wadannan ba ne banda dila ta kama da kare eh mene yanyawa yanyawa ta yi kawai da kare kai ka taɓa ganin yanyawa na'am ban ji ba sufa ina ce ka taɓa ganin yanyawa a uzubillahi kana ba da fatawa abinda baka taɓa gani ba wa taɓa ganin yanyawa a nan Hmm? ka taba gani ne malam wa gani yin yawa to wata dabba ce daga cikin dabbobin dawa ke da siffa irin na kare hmm malam ka taba gani karkeci ya ke. a'a ya dai karkeci yake a ba wanda nake tambayin ka ba ya yi ki idris ka dawo ganin kawo shi ne kyarkeci wa ya kan wata dabban dawa waje ta yi kama da kare to duk wata dabba irin wannan to irin wannan cutar na kama ta yaba kun ga hikimar shari'a da annabi ya ce kullu zai nabin minas ba, wa kullu zai mihlabin minas tsayir kana ci namansu To duwan na abubuwan da ke tunani ko wannan abin yana nan tattare da naman jikinsu da jinin jikinsu da ɓargon jikinsu yasa duk mutumin da yake da ɗabi'an cin abin da suke kira da bush meat to sai kaga yana ɗabi'a irin na bush meat ɗin shi ma ta <laughs> gaya maka yasa Allah madaukin zargi bai saka mana wannan lalurar ba Allah bai sa ma wannan wannan wannan dai kwaɗayi kwaɗayin na shiririta na shirmi ga mutum ya tasa ɓera yana ci sai ya yi halin ɓera wata rana Allah shi kyauta ku bari mu zo inda malam zai ɗauko mana maganan jaki in zo zan maku bayani waye jaki Allahi sai kai mamaki duk mutumin da yake harkan wuce da safarin jakuna ku in ne makalli rabin shi a cikin karatun ka je ka kalle shi in dai safara ba ka mallake shi naga kana hawa ko kana eh, mai business da shi ba a'a safara wanda suke daukan shi su je su siyar a kudu a yanka a cire fatan a waye ka je kalla kun gano wannan da ke ku Allah ya kiyaye sai ya ce sun mazakara galibu ma kaddama sannan sai shi mai sahibin ma'ajin can ya ambaci galibin abin da muka riga muka ambata wa zai ruhu wanda daga cikin malamai yace al-kalabu jununun shi wancan cutar na kalabu to hauka ne yusibul kilab wanda wannan hauka yake kama karnuka fatamutu wanda kai tsaye yake kashe karnuka wa taqtulu kullu shay'in abathu kuma duk wani abin da karen ya gatsa sai ya mutu illal insan dan adam ne kadai in wannan mahaukacin kare ya ciza to baya mutuwa ko sai kiman kenan da annabi ya ce alkalbul aqur a kashe mahaukacin kare saboda idan aka bar shi in ya ciji akuyanka nan take za ta mutu ba in ya ciji zomanka ko ya ciji ko na abu naka mutuwa zai to da ya zo ya dinga kashe dabbobin gari gara shi a kashe shi kun gano kawai kare kashe ragon layya saboda tsaban ta'adi yanzu kun gane hikiman da idan kare ya matsi mahaukacin kare irin wannan yake ladabi a gaban shi yana tsoron mutuwa ne don ya san in ya cije shi ya mutu ya gama Allah Allah yake samu dama da zai kauce ya gudu fa innahu wa yu'alaju fa yaslimu idan ya ciji mutum shirin wannan karan ana iya ba wanda karan ya ci za magani kuma akwai yiwuwan shiye mai ya warke daga wannan cizon da karan ya mashi gano wannan akwai yiwuwan ya iya warkewa ƙala malami ya ce wa waul kalab wadawa'ul kalab ya aridu lilhima irin wannan cutan na kalab da ke kama karnuka yana kama jaki waya kawo fil ibili aizan koma yana kama rakuma yana kama rakumi shi sa cutan ya kama rakumi sai a ce mashi jarab za ga mutane wanda suke kiwon raƙumi in ya kama shi ba mai iya matsan inda yake don in ya cafke ka sai lahira mun gano wannan da ke ku Faikalu za ka ji laraba ko makiwata raƙuma suna cewa kalabatil ibil raƙumin nan ya karanci ya zama kare ma'ana cutar kalab ta kama shi ta kallaba kalban wa aklaba qaumun idza wa fi iblihim in irin wannan cutan na kalab ya kama raƙumansu sai ka zan ce wa aklabal ƙaun ai mutanen ƙauyen kaza to cutan kalbi ya kama raƙumansu shine wa fi iblihim wannan cutan ya afka ma mata garkunan su kenan wa kalo kalabal kalbu wa taklaba idza dara wa da aqlun nasi in ya zama kawai ya koma ɗabi'a shi yana ganin mutane biyu su a guje cije su bayan da za a yi raƙumi kawai zama da ɗabi'an cizon mutum ko idan wancan cutan bata kama shi ba tana kama shi an shiga uku in ya buɗe baki ya kama kanka ko sai kawai ka ji ya tauna yadda ka san ya samu biskit yanzu akwai biskit ɗin da zai ganganci ya shiga bakin ka ya tsira akwai yana fadawa bakin ka ya sunan shi sunan wani abin rumi mis halaka <laughs> kaka zai makanka ratsa-ratsa zai mashi yadda ka san ka taka kwallon tarki yanzu wannan fitinan daga ina ya samu asali jama'a daga kare ne yanzu lafafi ba daga ina ya samu asali daga bera ne ba bera gafiya kuma duk wannan annabi ya ce a yi ne a kashe su duk sanda karatunmu ya kai zuwa ga shirwa shahu hankaka za ka sha mamakin mai annabi ya faɗi game da su ku kunama da maciji ko ya ma jawabi ko ba ya ma jawabi ba kai ma sai ka yi wannan fili yake mun gano wannan ina gaya muku maciji ko ko yaro da bai taba ganin shi ba in ya gan shi sai ya ja da baya so da shi mugu ne Allah madaukin sarki ya kiyaye to kun san a karatun baya mun yi bayani da cewa karnuka iri nawa ne na'am iri biyu ne muka ce to yanzu wannan mana bayanin nau'i na farko ko to yanzu ya mana bayani nau'i na biyu wa amma sulwaki. kar baka ce yanzu cutar da muke bayani fa duka karnuka yake kama karka ce to ai wancan nau'i na farko ne ai anan ba a ce na kama wannan ba ba ka da kan gado kenan shi ne abinda ɗaya daga cikin kuwa lokaci ce akwai mutanen da su ba ta ɗaukan command guda biyu ɗaya take iya ɗauka to kaga su ma cutan kalabi ya kama su akalabal kawo Allah ya kyauta famin taba'ihi yana daga cikin ɗabi'an wannan kare annahu iza ayana ziba'u idan ya hango barewa qaribatun minhu aw ba'ida tana kusa da shi ko nesa ne arafal muqbilu min mudbir yana iya gano mai da mai tafiya can komin nisa kasa in nisa yi nisa in mutum zuwa yake ko koma yake ba ka ganewa ba to shi yana gani zai gane yin nan suke yi wa kokocin suke yi wa mashiyar zakari min al'unsa kuma zai iya gane mashiyar zakari wa mashiyar unsa tafiyan namiji da tafiyan mace zai gane wannan barewan mace ce wannan kuma namiji ne wa ya'rifu al-mayyit minan nas wa mutalat sannan zai iya gane wanda ya mutu daga cikin mutane da wanda ba mutuwaye ba da mutum zai dogo suma likita ya gwada ya ce wannan ya mutu idan karin sulwaki ya zo yana shinshina shi zai gane bai mutu ba ko kuma ya mutu zai gane ya mutu ku gano wannan da ke ku hatta innan Ruma, mala ce har sai da aka wage da romawa eh la tadfanu maitan hatta ta'riduhu alal kilab su ba sa binne mamacinsu har sai sun kawo kare ya na tukuna fa yazharu lahum min eh ha iyahu alamatun tastahilla biha ala hayatihi aw mautihi Shin shinshinan ne zai matsi yanayin da za su gane ya mutu ko kuma bai mutu ba mun gano wannan da kyau ku yana daga cin ɗabi'an shi in har ya mutu za ga ya kwanta kusa da shi in bai mutu ba zai dinga haushi na haurin shi yana mai kenan yana ta da shi amma kargaje ya kawo karan da ba wannan ba ba ka ce ya cizon maka gawa a iska lama ba baki ma kalab ya kama shi wa ƙalu ana cewa inna za la yujadu illa fi nau'in min ha yi ƙalahu kalti ya ce irin wannan nau'in karan a cikin salwaƙi ɗin ma to ba kowane nau'i ne na salwaƙi yake da irin wannan fikiran ba sai nau'in da ake ce mashi ƙaɗiyu ƙalɗiyu shi ke da shi yanzu kaga waɗanda suke ɗabi'an kiwon kare da aje kare da mu'amala da kare ƙarshen da duk wannan ilimin ma ba su ma san shi ba kuma kana rayuwa da abin da kullum kana kwana kana tashi da shi yanzu inda ka'ida ake bi na ilimi mai ahalar ya ce wala ya hilla lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi wannan kare bai halatta ka mallake shi ba sai ka san hukuncin Allah game da mallakan shi haka ne haka yi kamata so samu mala ya ce wa huwa sagirul jaram kasirul kawa'im jiddan shi wannan karan bai da nauyi sagirul jaram yana da ɗan gajere ne kuma ɗan shalo ɗan shafalolo kasirul ƙawa'im jiddan yana da gajajjerin gaɓoɓi za ga tura suna mu'amala da shi gazi da yan ƙananan karnuka haka kuma sai ga uban kare ne fa amma ɗan ƙarami ɗan ƙoƙot za su ɗauke saka shi a jaka suna rata ya je da shi ko ba wa ganin su da su waɗannan mutane la'anannu ne sai suke waɗannan abubuwan sai kai mamakin wannan karan abin da yake masu yana da yawa sai ka ɗauka kwikwiyo ne ba kwikwiyo ba ne iyakan haka yake <laughs> jama'a kuna fahimta ta shi ne sai mala ya ce wai san ma asini akan kira shi da mai alsini wa الصلوقي saluqi asra'u ta'alluman min شوكما ماذا shi kuma maza matan karnukan sulwaqi sun fi mazan saurin ganin kama ma a cikin maza ma kama mata sun fi gane abu da wuri fa ko su suka fi gane da wuri eh tambaya nake ba wasu maza sun fi yanzu misali a makarantar boko idan ka zuba kananan yara 'yan mata da 'yan maza 'yan kanana suwa suka ba daukan katu da wuri ok in suna kanana mata sun fi sauri amma in suka girma suwa suka fi kun san dalilin da ya sa mata suna kanana suke saurin fahimtar karatu sama da namiji saboda so ana haihuwansu ne da haɗaɗɗen hankali suna girma ne ana rage masu <laughs> shi kuma namiji ana haihuwan shi ne sun dukin shi yana girma ne ana ƙara mashi ita mace ana haihuwanta da hankalinta uku ne shi kuma namiji ana haihuwan shi fanko idan suka shekara goma goma sai a ɗauki ɗaya nata sai a sa mashi tana da nawa ka kalli karamar yarinya sai ganta da wayo da hankali da kan garo da sanin ya kamata ko magana kake da ita sai ga tana me tana daukan saiti tana girma tana zama budurwa tana zama sakarya <laughs> ka kalla da kyau namijin da ya kai shekara ishirin da macen da take shekara 20 tsaye da Allah zai iya mata wayo saboda ta kai shekara 20 an ɗauki hankalinta biyu an bashi an bata da nawa ka gaya mai yadda mai hankali biyu ba zai mai ɗaya wayo ba tana cika shekara 30 sai a dauke ɗayan sai a ƙara mashi ita kuma sai a bata mai zero shi ne sai ka haɗu da ita da uwarta a gidan biki sun arzanin juna sun ɗaura yanzu bari ka ga da a ce namiji ke yin ciki kana ganin babanka zai zo a san haihuwanka <laughs> zai zo yan masu hankali ne ita ko sai da je ma yadda wankan je goma an gane wannan da ke ku <laughs> shi za zai gaji ya tana ce ma sai ki haƙuri kin san wai take gaya mata halin maza yanzu kaga ta koma yadda ka san mai baranka da ma waye na nada da ne tsallake wando kaje can ya tadda haushin gidansu na ta ya dauki jifa ya dutse tace baba kana baranka da ma ne ce eh ai da baranka da man na auro ki hakika ya fi ki. da wannan wautan nata ne za ta ba ta shawaran yadda ya kamata ta yi yanzu kai da wasa babanka ya taba cire hula ka ɗauka koda da gwadawa ka ce dala baba barin ga hulan nan naka gwada a kaina in yi man in ga yaro in ga namiji ya ɗauki hulan baban shi ya sa yaro ne yana kai munzili to bakin rijiya ba wajen wargin yaro ba ne shi ya sa abin da ke faruwa ya san bakin wutan to namijin ya kai shekara arba'in sai a ƙara mai hankali to duk wanda ya shekara arba'in bai zama na tsatsi ba ko har ya mutu ba zai natsu ba hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana to lokacin zai fara magana mahankalta Kala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai kun gano wannan sai ce ala walidai ka duwa ga sanda namiji yake wannan shekarun tunanin shi ya zai kyautata ma iyayen shi ita ko mace za ta kai wannan shekarun sai ta yaji ta je gidan iyayenta ta muna na masa bata damu ba ko gane wannan da kyau ita ta san in sun ganta ba za su ji daɗi ba amma za ta yi sai ga mace mai irin wannan shekarun ta iya aika ma yadda ta baro gidan miji ta dawo mata muna neman gafara ku yi haƙuri karatu ne biyu ta kanku yau amma kuma ko gobe biyu za mu ƙare yi an gano wannan sau da haka kuke shi ta idan aka samu mace mai kan gado sai gaji an ce kai mace mai kamar maza mace mai kamar maza an ƙure yabanta kenan amma gaba gaji kai wane kamar mace <laughs> harka ta lalace iza ƙor'ani ce walaisa zakaru al'unsa amma ce kallabi tsakanin rauna to tsinanne kenan duk kallabin da ka ganshi tsakanin rauna to la'ananne ne wannan <laughs> ina ba don kuna fahimta to Allah madaukin sarki dai taimake mu shi da sai mala yake cewa wal fahadu bil akad kama taqaddama kun ga zaki shi kuma akasi ne namijin shi ya fi mace mai kwanya da kan gado yanzu idan zaki namiji ya haɗu da mutum a daji ba zai bi shi ba ba in ma ya ga baka gan shi ba ko zai ƙara ɓuya kar ga gan shi amma za ya tana ganinka ta yi sa'a ka ganta ba ai sai dai ka ji kawai da kumba suna keke taka shi yasa idan ka je daji za ga mafi aksarin waɗanda ake farauta ko a harbe ko a za za ga mata ne daga cikin zakoki ko damisoshi ko kuraye mazan idan sun ga mutum ƙoƙari suke su nisance shi an gano wannan kaffa-kaffa da ɗar-ɗari suke da mutum sau da sun san mutum halitta ne mai haɗarin gaske wallahi mala halitta ne mai haɗari don abin da ke fara zuwa masu tun daga gan shi a nan to akwai abin da ya taka ne yanzu baka taba ganin zaki ya je ya kamo mutum ya ajiye shi ba amma mutum ya taba kamo zaki yayi me hai mutum mutum sai dai Allah halittan Allah wanda ya fi Allah wahalar sani mu gane shi Allah kana karanta alkur'ani zaka gane shi amma shi mutum sai ku shekara talatin baka gama sanin shi ba in ya budo maka wani halin wata rana sai ka ce anya wani ne kuwa mutum kenan kiran Allah da ya fi Allah wahalar sani in gaji wannan maganin sai ka ɗauka sabo ne ko ba sabo ba ne kun gano wannan yanzu kaga zaki dabba ne mai ƙarfin tsiya amma in ya ga mutum yana ɗari ɗari ko har ma ya nemi ya nemi ta kan shi tsere ko amma kana dawa gidanka kuma sai matanka taimaka rashin kunya wanda za ka iya ɗaure ta ka saka ta a bokiti ka rufe ba <laughs> za ki na tsoronka kai kuma kana tsoron matanka banza ta koro hobi ke da da mala ya ce wa sudu minal kiladi a kallu sabarin min ha kun ga bakin kare to yana da ƙarancin haƙuri akan me akan wani kala wanda ba baki ba ya sa annabi ya ce kalbul da shaytanun ƙunga gani idan ga bakin kare ja fari wani launi duka yana da saukin al'amari sama da me sama da baki saboda shedanin aljanu da aka halice su a suran karnuka bakaki ne kisa zai ga wani ya je ajo na bakin kare sulub a gidan shi kaga wannan in mala'ikun Allah ma ba za su shigo ba to wannan gidan ina ganin hashe ɗanin masu sun yi taka tsantsan Allah shi kyauta wafi kitabe fadlul kilab wafi kitabe fadlul kilab ala kasirin mimman laisa mimman ladisa siyab wata magana ce ba littafi ne malamin ya rubuta suwan littafin fifikon kare akan da yawa daga cikin masu sa tufafi suwa ke sa tufafi akwai karen da gara shi da wani wallahi mala ai wallahi da a baka wani mutum din gara a baka wani karen yanzu kaga dai bai ce fifikon kare akan mutum baballanta na ce yi sabo a ce wala gara karramna bani adam kai ka ce kariya biyu sai ce a ala sirin min mallabi ta siya gano nan da kyau sai za a layi idan mutum ɗabi'an shi ya kai muni ya ce sakare kaman kari ya sa malami in ya lalace sai Allah ya buga misalin shi da me da kari kana shiga matsala kawai sai Allah ce ma kari idan malami kuma ya abin arziki ya kiyaye dokokin Allah ya zama mai mutunci sai kuma Allah madaukin sarki ya daga ya sama da kowa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ya kyauta wannan littafin ku duk wanda ya same shi ya je karanta shi da fa'ida za ka ji labarin karnuka da yawa da bayanai masu muhimmanci da yin ka ɗabi'u da halayyan wasu wallahi malam gara a baka ɗan kwaikwaiwa lokaci da baka wani kai zauna tare da shi li Muhammadu bin khalaf al-marzaban an amur bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala an hukala. ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulan katilan aka ce wata rana ne annabi ya ga wani mutum an mai kisan gilla faƙalar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma sha'anuhu a'a wannan ya mai labari mai sha'anin sha kashe shi haka falo suka ce innahu wa saba ala ghanamin ala ghanim bani zuhra fa min a shatun ai wannan mutumi fadawa garken kabilan banu zuhura ya yi ya ɗauko masa akuya ku gane fawasa ba alaihi kalbul kalbul mashiya sai karen da ke gadin wannan garken ya mai darar mikiya fakata lahu sai kashe shi faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ƙatala nafsuhu ya kashe kanshi wa ba a dainahu wa a da a diyatahu kuma ya tozatar da diyan shi a banza wa a sa rabbahu kuma ya saba ma ubangijin shi wa khana akahu kuma ya ha'inci 'yan uwanshi shi wa kanal minhu gara ma karen da shi kaga shi karan bai ha'inci yan uwan shi da suka ba shi gadi ba shi kuma wannan ya cuci yan uwan shi domin yayi abin da tsawon zamani ana tuna gidan da mugun abu don da yayin kwara zai magana shi gabara kai da kare kashe yan uwan ku a fatan akwaya ya bar abin kunya ko bai bari ba mun gano wannan da kyau ko karar Imam Abul faraj. ibn al-jawzi fi ba'd musannafatihi ibn al-jawzi a wanda daga cikin rubuce-rubucen da ya ambata cewa anna rajulan kharaja fi da asfarihi wani mutum ne ya tafiya famarra ala qubbatun mabniya ahsanu bina a cikin dogon daji sai tarar da wata rumfa ƙubba an gina ta an ƙawata ta bilkurbi zai ati hunak kusa da wani gidan bauta na wani mutum wa'alaiha alaiha a kusa da wannan kubba din rumfa ne aka yi kubba a da suna makabar ruka ne ƙungani sai ga a wajen an rubuta man a habba an yi alama sababu bina iha duk wanda yake son ya san sababin gina wannan rumfa mai ban sha'awa faliyya da hulul ƙarya ya shiga wannan garin fada halal ƙarya wasu ala an sababi bina'il kubba ah, sai wannan mutum ya shiga yake son zai tambaya ya gano dalilin gina wannan kubba ɗin falam ya jir inda ahadun khabaran min zalika duk wanda ya tambaya sai cewa shi ma bai sani ba ila an dalla ala rajulin kada balaga min al-umri mi'atai sana tan dai da ƙyar ya samu aka kai shi wajen wani dattijo wanda ya kai shekara 200 biyu aka ce shine zai iya gaya ma dalilin gina wannan ƙobban kaga wannan yana nuna maka cewa duk dan shekara 100 150 da na garin ma bai sani ba kaga shekara arba'in talatin 20 ba za su sani ba mana tsohon abu ne kenan wanda ya daɗe da faruwa fasa alahu fa'akbarahu an abihi annahu haddasahu sai ba shi labari ce to shi ma dai gaskiya baban shi ne ba shi labari annan malikan kana bitilkal art ya ce wani sarki ne wanda shi wannan sarki <clears throat> a wannan garin yake wa kana lahu kalbun la yufariquhu fi safarin wala hadar ya kasance yana da kare wanda ba sa rabuwa a halin zaman gida ko tafiya wala nomun wala ya kaza har bacci ma wuri ɗaya suke da karan to ballantana kuma idansu biyu wa kana lahu jariyatun kharsa'a maka'ada to akwai sarkin yana da wata ya wacce ba ta iya magana ko ba ta iya tafiya ko za akwai yara da aka galo-galo haka haka take da za ta yi min ila ba'ade muntazihatihi wa amara bi rabtil kalbi li Allah yazhaba ma'ahu to sarkin ya fita shakatawa wata rana sai sa ka kama wannan kariya ka daure gani bai san karen ya bi shi kun san ba sa rabuwa ko to sai sa ɗaura karen don kai ya bi shi wa amara fabakaki an yasna alahu ta'aman min labani kana ya hawahu to sai sarki ya umarci kukun gidan akan ya dafa mai abinci da yake so amma na nono wa anna tabbah صنعه وجاء به فوضعه عند الجارية والكلب sai shi <clears throat> kukun ya haɗa abincin ya kawata shi sai zo sai ya aje a inda yarinyin nan take kusa da inda kare ke kwance wata rakahu makshofan sai bar shi a buɗe kaga hadarin barin duk wani abin arziki na ci a buɗe kana barin wajen baka sa abin da ya faru ba <clears throat> ko cokali ne ko in ka aje shi a inda ake tara cokula an zo za amfani da shi a wanki in ba haka ba ko abin da zai biyo bayana da yawa waɗannan abubuwa ya kamata in kai aure ka zauna ka zayyana wa matanka dokokin zaman gidanka <clears throat> gani cidin za a ɗauko plate da aka ajiye a cikin cupboard a cikin kitchen za a amfani da shi kar a goge yanzu a amfani da shi a je a wanke shi ko da an wanke jiya a ɗaure shi glass cup da ake amfani da su a je a wanke kaza so ka taimun wanke a wanke mata suna da ganda kun gano wannan idan ba ka tsaye wajen waɗannan abubuwan ba ko sai ta ja maka abu uku na farko asarar kudi tsarin lokaci shiga ta ce ka kamu da cuta ko ita ta kamu ko yayanka su kamu a kashe kudin magani a je zaman asibiti ta bata maka lokacin zirga-zirga daga wajen aikinka ko daga gida zuwa asibiti abin da ya kamata ta zauna da yaran su yi a gida ba za su yi ba lokaci ya ɓaci ai ta asarar lokaci ga takaici da damuwa Ɗan abin da bai ta kara kara ba za su yi ba su saka ka su saka mutane cikin matsala shi yasa irin tishu ɗinan da ake sawa a cikin kwali dole suka sa abin da suke yi sai ga sun aje shi a gida in za a aje ludayi ko za a aje cokali bayan an rufe abinci sai su zaro wannan tishu din sai a lullaba bakin cokalin a nade shi tsabta ya aji kaga duk wani abin da zai sauka sai zai sauka akan me akan tishu din amma a zanga ce mutum ya je sai sai ce in sai tishu top ai ba zai yiwu ba sai sa idan wani cutar ta kama ka sai ka sai kudin tishu din guda biyar kuma ga wahala da bata lokaci da shiga cikin takaici ko bai rabu da kai ba wasu abubuwan ko za ka yi mamakin wani typhoid wani kaza da ke samun wani sai a ce maka ai za ka ci kayan marmari ka wanke ina ga kayan marmarin da zai ci kuma ga shi da typhoid ruwa da irin waɗannan abubuwan kawai da ya ɗauki cokalin kawai sai mashi haka ya share da hannun shi hannun ma ɗan uwan ɗayan ne an ce ka wanke hannun kafin ka ci abinci kuma ka ƙara goga mashi kila ka kori ƙaramin cuta ka maye gurbin shi da babban jawabu gano wannan Allah madauki sarki ya samu dace dole waɗannan abubuwan sai mutane sun ƙoƙari sun san shi shi ne ce wata raka homa shofan sai bar wannan abincin a buɗe waza haba balar hayyatun azimatun ilal ina yana juyawa ya tafi sai ga wata shirgegiyar macijiya ta zo wajen wannan abincin فشربت من ذلك الطعام تشاء وردته وذهبت mun gane ta sha kawai ta sa harshen da kawai ta gyaggyara shi inda ba za a gane wani ya tsotsa abin ba kawai ta tafiyan ta so da muguwa in ga za ka ɗauka yadda yake aka ajiye shi haka yake ba abin da ya sauya ba abin da ya sake ba a samu wani canji ba sun ma'aƙabalar maliko min zahahi sannan sai ga sarki ya dawo daga yawon shakatawan shi wa amara bi ta'ami ya sa kawo abincin fawadu a bayne fawadu a bayne yadayhi sai aka aje abincin a gaban yallabai faja'alat jariyatu tasfiqu bi yadayha sai wancan yarinyar ta riga tafa hannunta tana da mai ishara karyaci karyaci ci.' wata shiru ilal maliki Allah ya akuluhu falam alam ahadun ma turid taitai ba wanda ya gane abin da ke nufi fawada almaliku yadahu fi safha sarki ya sa hannu a cikin kwano waje alal kalbu eh, ya awe wa yasihu shi kuma karen yana zabara yana haushi yana daure an gane yana zabara yana haushi. wa yajzabu nafsahu min silsila yana fisgan wannan sarka da aka ɗaure shi da shi hatta kada an yaqtula nafsahu kaman ya kashe kanshi shi. al-malik min tilka min zalika sai sarki ya mamaki wa amara bi itlaqihi ya sa kunce shi wa atlaqa ana sake shi eh fa gadda ila al-malik wa qa'arafa raf'a yadihi bil luqma ila a lokacin sai sarki ya ɗibi noma zai kai baki shi kuma kare kawai sai sufa fawa sabal kalbu wa darabahu ala yadihi ya maki hannun sarkin noma ta faɗi, fa tsara luqma ha sai noman ta faɗi, fagadib zibal malik sai sarki ya fusata wa haza <clears throat> hanjiran kana bi janbihi ko wani makami mai tsini kusa da sarki sai ɗauko wa huwa wa hamma an ba bihil kal. ya nufin zai make wannan karan fa ada halal kalbar ra'asahu fil ina nan da nan sai karan kawai ya sa bakin shi a wannan kwanan wa walaga min zalika ta'am ya shanya abin da ke ciki duka kalaba ala jambihi nan da nan ya fadi gefe Waƙar ta na fara تناثر kan kai haka namun jikin shi ya raga-raga yana tsotsewa ya shanye gaba ɗaya kawai sai namun jikin shi ya daddatsi. fa'ajabal maliku sarki yi mamaki sun malta fata ilal jariya sai kalli yarinyan fa'asharar ilaihi bi ma kana min amrul hayya sai ta mai isharar ai macijiya zo ta sha fafahimal malikul amra sarkin ya fahimci abin da ake nufi wa amara bi iraqati ta'am ya sa ka zubar da abincin wata adibi kuma ya sa hukunta shi wannan kokon ala kaunihi tarakal ina makshufan cewa ya bar kwana a buɗe wa amara bi dafnil kalbi ya sa ka binne karan wa bibina il alaihi <clears throat> aka yi mai kubba shi ma wa bitilkal kitaba kuma aka rubuta wannan rubutun allati ra'atha wanda kike gani qala wa hiya min agrib ma yuhka yace wannan yana daga cikin labari <clears throat> mafi mamaki da ake bayarwa dangane da al'amarin ka ne mun gani kaga kare bai yadda mai gidan shi mutu ba haka amma wani kuma shi da shi yake hada baki a kashe mai gidan kaga gara kare da wani kenan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum